Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci sunana Ali Muhammad Idris kamar yadda kuke gani wanda aka fi sani da al Al-Artwork in ba za ku manta ba shekara biyu zuwa uku da suka wuce a baya wa'yansu da yawa yawan ku sun sanna a harkata ta editin ma'ana tace hoto da kuma haɗa shi da hoto mai motsi da mara motsi wanda na a shekarar ta sha shida na karɓi kyautan girmamawa kyautan karramawa a garin abuja wanda na samu best editor wannan gashi nan dai kuna gani na ni ne da minister of information lai muhammad lokacin da na karbi best editor a garin abuja so ina so in yi tsokaci ne game da wani albubuwa da yake faruwa a social a kafafen sada zumunta ana social media game da mai girma gwamnan jihar kano wanda aka ɗauki bidiyon shi a ofishinsa yana karɓan kuɗaɗe wanda ake maganan cewa wannan kuɗi na 'yan kwangila ne na rashawa da ake ƙoƙarin yaƙa a ƙasanmu mai albarka wato najeriya so waɗansu mutane ne zuwa biyu zuwa uku suka ɗan sani na ɗan bari dai in yi magana saboda kada a mutane a cikin duhu a mai da su 'yan wasan kwaikwayo kamar yadda suka bayyana cewa su ma 'yan wasan kwaikwayo ne to so suke so sai suke so su mai da abin wasan kwaikwayo to ina so in yi kira ga nura hussein da tijjani asase da shi sallau daɗin kowa da na gagga bidiyos su yana ta yawo a social media suna ƙoƙarin ƙaryata wannan bidiyo to wannan ba huruminsu ba ne ku tsaya a wasan kwaikwayonku da kuke yi da eh, kamar yadda kuka faɗa amma wannan ba fil ba ne sai ku bari masana su duba su gani su tabbatar da hancin wannan bidiyo kafin ku ku zo ku yi raddin da za ku yi a kai maganar gaskiya ni lokacin da na ga da na ji ana magana a social media ana ta maganganu akan abin ni kaina ban gasgata ba saboda na yi tunanin yarfa ne na siyasa da ake yi musamman ma a wannan lokaci da muke ciki na siyasa to sai muka yi ta jinkiri muna jira muna so mu ga menene abin da ake ta magana a kai to magana gaskiya farko bidiyon farko da aka saki na, wannan abu tun anan na kalla na kuma gasgata wannan bidiyo saboda na kalle shi kallo na tsanaki kuma gaskiya da na ga wani abu wanda yake da alamu na, hadawa haɗawa to da gaskiya ko ni ba zan yi sapotin abin nan ba zan fito in nuna cewar wannan abin ba gaskiya ba ne ba haɗawa aka yi so sai na ga abin shi nura hussein yana ta ƙoƙarin kare abin bayan kuma bai da ilimi akan abin ɗan fim ne wanda shekaru irin eh, goma sha biyar ashirin da suka wuce yake harkar fim kuma yanzu ba ta yi ma da shi a harkar ba ya tafiya da zamani bai san yadda zamani ya ci gaba ba wajen ƙoƙarin nuna abubuwa wanda mutane kansu ya waye baka isa ka zo ka raina musu hankali ko ka raina musu wayo ka ce musu wai wani abu kirkira akwai abin da ana kirkira mun sani a matsayin mu na editoci mun san abin da yake na kirkira mun san abin da kuma yake wanda ba na kirkira ba ne so ni abin da nake so in yi tsokaci akan wannan lamarin shine wanda yayi wannan rikodin na bidiyon nan yayi yi amfani ne ni a nawa yanda na yi tunani yayi amfani ne da biro wajen ɗaukan wannan abin in kuma ba biro ya amfani da shi ba to akwai wani abu da ake makalawa a jikin mutum wanda kamara ne a jikinsa shi ma biron da nake muku bayani a kai akwai kyamu an yi biro yanzu shekara ɗaya da ta wuce akwai wani bawan allah ba zan manta ba ya taɓa zuwa ya same ni ina ofis ya ce min da allah yana so biro ne yake so in cire masa wani abu a ciki sai na kalle shi na ce masa ya zaka bani biro ka ce in cire maka abu ya ce min in duba kyamara ne a jiki ina buɗe biran nan gurin da na buɗe sai na ga abu kaman flash haka wajen da zaka iya sokawa a jikin kwamfuta sai na gani sai na jona a jikin system ɗina sai na ga ya fito min gashi da komai da komai na buɗe sai na ga bidiyo ne a ciki da murya da komai aka ɗauka so ni na fi zargin wannan wanda ya yi rikodin na mai girma gwamna biro ne ya amfani da shi ya shiga gwamnan house wanda security da shi kansa mai girma gwamna ba zai taɓa kawowa wannan biran yana da wani alama ko wani abu na kyamara a jikinsa ba na farko ke na biyu eh, nura hussein ya yi magana a kan cewa wannan bidiyo shi dai bai gamsu da shi ba yana so a tabbatar masa ga mai girma gwamna ga mai karɓar rashawa idan majiyin magana wawa ne mafaɗinta ma ba zai zama wawa ba ko ba haka ba ne shi wannan wanda ya rikodin ɗin wannan abin shi subject ɗin shi so yake yi ya nuna wa mutane cewa ga kuɗin da ya ɗauka ya bawa mai girma gwamna sannan kuma ga wanda ya ɗauki kuɗin ya bawa shi buƙatarsa ta biya kenan idan yanzu har mai girma gwamna zai zauna yana ji yana gani a ɗauki shi bidiyo a nuna shiga shiga mai rashawa ana rikuce nan ma ya zama wasan kwaikwayon da kake magana a kai to idan kai ɗan wasan kwaikwayo ne shi wanda ya wannan rikodin ɗin ba ɗan wasan kwaikwayo ba ne kuma shi wanda ya saki wannan bidiyo shi ma ba ɗan wasan kwaikwayo ba ne ba ma'ana jafar jafar don babu yanda za a yi idan mutum bai da hujja kuma bai samu sahihanci na wannan bidiyo ba ya sake shi saboda gwamna fa aka ci gwamna kuma ba abin wasa ba ne ba babu yadda za a yi ka ɗauki mutum mai girma a jiha kai masa wannan abin ka sake shi ba tare da kana da wata kwakwara hujja ba kuma jabar jabar ya faɗa kafin su saki wannan bidiyon sai da suka je suka zauna da mutane waɗanda suke da masaniya game da wannan al'amari suka tabbatar suka yi kwamfamin cewa wannan bidiyon gaske ne sannan ya sake shi so idan ku jahilai ne shi ba jahili ba ne ba ya kamata ku dinga ganewa a daina so ko harka siyasa don kawai mutum mai gidanka ne yana dan daukan yana tuwo yana baka kaza ni na faɗa na ƙara faɗa idan nawa mai gidan ne ko wani wanda nake tare da shi ya aka same shi da irin wannan laifin wallahi ko tari ba zan fito in yi ba da kun sani shiru kuka yi ba ku yi magana ba Shi ne mutunci amma ku zo ku yi ta ƙoƙarin kare ƙarya sai kun mai da ita gaskiya wannan kuskure ne kuma kuna ci mana mutunci musamman ma ana mana yanzu a social media naga ana ta maganan ai yan nanaye yan waye waye waye ka kun ɗauke mu kun mai da mu jahilai kun mai da mu ajin farko bayan kuma ku kun san ba ku da ilimi akan wannan al'amari ku je a Kano ni na sani a kano akwai editoci manya-manya waɗanda suka san me suke suke da experience a kan harkar editing ku kai musu bidiyon nan su kalla da kyau su za su yanke muku hukunci su za su faɗa kar mu dinga sasan zuciya mu daina sa san zuciya al'amarinmu mu dinga yin abu na gaskiya kuma jafar jafar gaskiya maganar da zan gaya maka kayi namijin kokari kuma da za mu samu 'yan siyasa da 'yan sanda da 'yan jarida da lauyoyi da alkalai su kasance masu bayyana gaskiya a inda ta dace to da ƙasan mu ta jaru da mun samu yanda muke zo sannan kuma ina kira da ina daɗa kira da da su nura hussein da ku daina yawan eh, zurfafa abin da ba ku da masaniya a kai kun ga dai na farko kun yi maganan nan kun ƙaryata jafar jafar ya saki bidiyo na farko kun karyata shi ya saki na biyu kun karyata shi to kada ku saki ya ƙara sakin na uku in ya saki na uku ba za a iya bacci ba so ba wannan bai kamata ba bai dace mu dinga ƙoƙarin maida abubuwan mu ya zamanto jahilci ba ya kamata mu dinga iya bakin ƙoƙarinmu wajen tabbatar da gaskiya babu wani magana wai ai na ina tare da shi Ko waye ne kake tare da shi in yi ba daidai ba ka bari hukunci a hukunta shi a yi amfani da hukunci a hukunta shi abincinka ba zai ƙare ba abincinka ba zai ƙare ba so wannan ina kira ga jama'a yanzu ka duba ka gani yanzu yanzu fi sabilillahi gashi nan Nura Hussein ne kai ga ka ga mai girma gwamnan nan kowa ya gan ku tare da shi kuma kujeran nan da aka yi magana a kai aka yi magana aka karɓi kuɗaɗe a kanta ga ta dai ita ce dai ga ka gashi a kanta gashi sannan kuma wannan um, bidiyo da yake ta yawo da na gani shi ma gashi mai girma gwamna ne gashi akan kujeran disemtin wacce kuka ɗauki hoto su ka kai kana ƙoƙarin sai ka raina mutane hankali kana ƙoƙarin ka ɗauke hankalin mutane akan abin da yake na zahiri na gaskiya wannan wannan kuskure ne ba ku da ilimi akan abu ku zo ku yi ta hankoro kuna haƙiƙar kuna cewa wai ga za ka za ka za ka za waye waye waye babu yanda za a yi wanda ya saki wannan bidiyon wallahi in ba shi da gamsassun bayanai da wannan wallahi ba zai iya atakin ɗin gwamnati kai na rantse da Allah da an aka ɗaure shi har ya mutu ba zai fito ba so ya san me ya taka ya san me ya taka kuma game da bai bidiyon again nura hussein a bidiyon ka na farko na ga inda gaje cewa wai ya kamata an ga bidiyo nan a zaune nan a tsaye waye waye mutu waye rai wanda ya dauki bidiyon nan na faɗa maka cewa zai iya rikodin ɗinsa tun daga waje kafin ma ya shigo sannan idan ya shigo tun da abu ne wanda yake yin shi a ɓoye baya so a san yana yi za a iya samun matsala ya tushe kyamarar nan ya yi duhu a samu dai wannan so idan ya zo shi subject ɗinsa shine ya za a yi a ga kuɗin da ya bayar da kuma wanda ya ba kuɗin so saboda haka zai tsaya a kan wanda yake so ya samu evidence a kai ne so idan ya zo yanzu misali ya ɗauke ya ɗauke ni na ɗauke shi eh, ga ga mai girma gwamna kenan ma setin aka haɗa a gidan gwamna aka sa kyamarori aka ce action inda haka aka yi mana wallahi mu kanmu sai mun ce wannan shirin fina-finai ne so da Allah ina kira ga mutane domin su dinga ganewa ita gaskiya guda ɗaya ce ƙarya ƙarya ce kuma ni ina so a ɗauki mataki akan wannan abin ba don komai ba saboda na gaba idan suka gani su masu tsorata na gaba idan suka gani su masu hankalta su tsorata kar su ce za su aikata irin wannan aiki da wannan so a bari hukuma ta yi hukunci akan abin da ya dace ba wai ku ku fito kawai saboda kuna ganin yi tarayyar ku da gwamna ba za ta kare dan abincin da kuke samu zai kare wallahi babu wani wanda ya ise ba wani abinci in ba Allah ba babu ni na faɗa na ƙara faɗa duk wanda nake duk ɗan siyasan da nake mu'amala da shi in dai har yana da irin wannan halin da yake in dai har yana da wannan halin to Allah ka tona mai asiri kuma ya gane gaskiya so waɗansu da yawa za su yi tunanin ko don ina ma'amala da kwankwasa ne ya sa na fito nake ta wannan ba haka ba ne Ma'amala na da kwankwaso daban ba abin da ya shafe ni da siyasan su da shi da ganduje kawai ni dai abin da ya na alkhairi su ne na sani su kuma nake faɗa sannan kuma ban taɓa fitowa na ce wai a'a ni kwankwasa kaza kaza kaza ganduja kaza kaza ba wannan rigima ne tsakaninsu da shi in Allah ya ga dama lokaci ne wata ran sai ka gansu tare kai kuma ka zo ka ji kunya so kai mai shiga zai zama kai ne a cikin kunya so ni ina kira ga mutane wannan abin mu daina danganta shi da siyasa a tsaya a yi abin kallon tsanaki a yi mishi kallo irin na basira da hikima da sanin ya kamata ba wai a zo a dinga cece ku ana ta wani maganganu ana ta wani waye waye waye waye goyon bayan duk wani wani dan siyasa da zai ci amanar jama'a shi duk dan siyasan da zai ci amanar jama'a ya cuci talaka ya zalunci al'umma wallahi bana tare da shi na fi son mutum mai kwatanta gaskiya a duk inda yake ba ruwana so allah ya kyauta allah ya kiyaye kuma ina kira dai da su nura hussein da ku daina yawan matsalan ba tunda kuka ji gogan naku shi yayi ya yayi baka ku daina matsalan ba saboda idan kuka ci gaba da matsa lamba wallahi tallahi jafar jafar yana nan da su ya ce sun fi sha biyar kaga yanzu ya sako biyu to idan ya sako na gaba ni ina tausaya mana ne kuma ni abin babban haushi ma wallahi tallahi mu yan jihar Kano mu ake zalunta me zalunta wannan abin ba wai iya gwamna zai affecting ba hatta mutanen jihar a ce a jihar mu ne aka samu gwamna yake wannan almundahana tsakani da Allah tsakani da Allah mu ma abin zai zama mana abin kunya zai zama mana abin gori so ba abin ai murna a yi dariya ba, ne ba. kawai mu abin da muke so gwamnati ta ɗauki mataki a kai kamar yadda ta dage a kan cin hanci da rashin wannan a ci gaba da ƙoƙari wajen tabbatar da sai an ga an shafe cin hanci da rashawa a najeriya wannan mu shine mu. babu wani maganan wai a zo a tsaya ana ta wani dogon surutu ana ta wani waye waye waye waye a yi hukunci daidai da abin da ya aikata sannan kuma hakan zai zama izina ga na gaba su ma in sun gani su ji tsoron aikata irin wannan mummunan laifi Allah ya kiyaye Allah ya ci gaba da ba mu eh, ci gaba a ƙasanmu Allah kuma ya ci gaba da bawan mu shugabanni na gari kuma suke ba nagari ba wa'anda suke lalatattu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ya ubangiji ya nuna musu hanya mai kyau domin su bi ta saboda haka ina daɗa kira ga al'umma da gwamnati akan ta yi tsanaki akan wannan bidiyo da aka saki aka eh, an saki episode 1 yanzu ga episode 2 jiya ya fito so a ƙara tsayawa dai a ƙara bincike akan wannan lamari idan aka ƙara bincike aka tabbatar kar a shashantar da magana saboda in aka shashantar da ita kamar an ba wasu ƙofa ne su ci gaba da yin wannan almundahana so saboda haka ina kira ga jama'a da su mai da hankali kan mu sa son zuciyarmu kan mu sa son ranmu duk abin da yake na gaskiya mu tsaya a kan shi ba wai dan kana tare da wani yi tunanin a'a kowa sharri yake mai kazafi yake mai ba wannan kuskure ne mu daina wannan tunanin mu daina wannan tunanin wallahi wallahi ni in ina ɗaya da in a ce